Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasance a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani akan yadda za ka samu kuɗi a TikTok hmm. za ka yi mamaki an ce yadda za ka samu kuɗi a TikTok eh tabbas abin mamaki ne saboda kai baka san yadda za ka samu kuɗi a TikTok ba kuma in Allah da wannan channel ta Ibrahim Tech za mu kawo muku yadda za ka samu kuɗi a TikTok so kana ganin cewa duk mutanen da suke hawa tiktok a cikin al'ummu kaso casa'in kaso casa'in ba don su samu kuɗi suke yin tiktok ba domin su yi suna to ka sani za ka iya yin suna a tiktok kuma za ka iya samun kuɗi da sunan da kai ka duba idan ba a ce tiktok yana biyan mutane kuɗi ba to ya za a yi mutane su ta shiga tiktok da yawa a take uploading ko da yaushe ko da yaushe a tura bidiyon ko kuma mutum ya zauna shi shi kadai ka gani yayi bidiyo ya yi editing ka ka duba ga bata lokacin da mutum zai yana editing ya dauki bidiyo na ɗan sakonni ya zauna ya masa editing ya zauna sama da minti talatin yana editing to kai ya kai ya hake ganin wannan abin zai kasance idan ba yana samun wani abu ba to ya za a yi wannan editing din ya za a yi mutu wannan ya san ka gani yana uploading ka ga gani wani ya zaka bidiyo ya san kai sun fi dubu uku wani ya yi uploading din bidiyoyi idan ba youtube shi ma yana biya ba to ta yaya zai kasance ga mutane da yawa kowanne yana uploading yana to ko mu ko ni da nake ɗora wannan bidiyo akan youtube to ni ma ina so ne in samu wani abu nan gaba so ke in bari wannan channel ɗin da nake ginawa hanyoyin samun kuɗi a intanet suna da yawa ita ma hima wannan tiktok ɗin saboda abin da ya saka kawo bidiyo a kan shi saboda na ga kowa hankalinsa yana kai kuma mutane da yawa ba san cewa ana samun kuɗi a ciki ba amma dai wanda suke samun kuɗi a ciki ba za su ce muku muna samun kuɗi a ciki ba kalilan ne wanda za su ce muku ana samun kuɗi a waje kaza amma dai eh, in Allah da zamu nuna muku hanyar da za a samu kuɗi amma dai kana so ka samu kuɗi hanya mai sauki na farko za ka buɗe wannan account ɗin mai suna fefa ko ka shiga youtube ka yi sashen ɗin yadda za ka buɗe paypal account inda ka buɗe wannan paypal account ɗin wannan paypal account ɗin yana aiki ne a kowace ƙasa kowace ƙasa ka sani zai aiki a kowace ƙasa kuma za ka yi amfani da shi yan Allah da wannan can ɗin nan da wasu yan kwanaki za mu sako muku bidiyoyinmu akan tiktok da bayani a kan in kula da iyadi abin da ya sauwaka daga yanzu ka fara bincike ka ce ya za ka samu kuɗi a tiktok ka shiga youtube ka saka how to make money on tiktok ka gani ka ga bidiyoyin da za a gani da yawa wanda suka yi bayani akan yadda za ka samu kuɗi yadda za ka yadda za ka yi abubuwa da yawa in Allah da wannan shirin ta Ibrahim Tek za ta kawo muku wannan bayanin da Hausa yawa duk a duk wanda ka fahimci wannan bidiyon za mu ga comment ɗinka a ƙasan a wajen comment in Allah ita kuma za mu karanta za mu duba masu san ba mu shawarwari da masu fatar alheri Allah da za mu ga comment ɗinku a ƙasan description na wannan bidiyon yau wa uwa wannan shine ƙarshen bidiyon na idan baka na wani alamar subscribe ba ka yi wani alamar subscribe yi mana like a wannan bidiyon kai shi ya zuwa ga yan uwa saboda su amfana da mun gode da kallon wannan bidiyon kar ka manta in Allah da nan kwanaki za mu saka muku bidiyoyi